To, akram kalla yau tambaya ta farko mai ita tana cewa shin Allah ga ta malam idan mutum ya shiga musulunci ba tare da an bashi kalmar shahada ba saboda tsananin zaman shi a cikin musulmi ya fahimci kalmar shahada ya fahimci duk abubuwan da ake ake shiga musulunci kawai sai kai kalmar shahada ita kadai kawai shi kenan kuma ta ji ta wankan ta ita kadai ta ci gaba da sallah yaya musulunci ta yi musuluncin ta yayi jashi sarkin habasha wanda ake kira ashamusi wanda ya musulunta lokacin manzo Allah ai ba a hannun manzo Allah ya musulunta yana garinsa shi ga musulunci kuma ya koye musuluncin bai faɗawa wa kowa ba har ya mutu akan haka Allah ya sanar da annabi ta fuskar wahayi cewa wancan bawan Allah ya musulunta Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ai wannan bawan Allah ya musulunta manzon Allah ya sanar da sahabbai a maka cewa wani bawa cikin bayinka wani bawa kai cikin bayin Allah ya rasu bawan Allah salihi ko zo mai masa sallah ko sallah ba a yi masa ba a garin tunda ba a san musulmi bane da haka idan wani mutum ya san musulunci ko ta hanyar karatu ke karanta wata takarda take bayanin musulunci da sharhin kalmar shahada da kuma cewa yan an shiga ta ne yan an faɗe ta ne an shiga musulunci sai kika faɗa kina mai kudurin ma'anar da kalmar shahada ta kunsa nan kin zama musulma ba sai wani ya baki kalmar shahada in na ne ma ka zama musulmi ba sai wani ya baki kalmar shahada na sai tambaya ta gaba Me ta tana cewa aka makalla ni ne dai aka sake ni lokacin da aka sake ni washe gari sai na ga al'adarka to shin na tashi lissafin tsarki da wannan al'ada ko kuma zan rabu da ita sai bayan na ga wata ta gaba tukuna in lissafin iddata to a lokacin da aka sake cikin tabbatar babu al'ada sai washe gari da haka daga al'ada da ke gani ta washe gari din zaki fara lissafi daga ita zaki fara lissafi sai tambaya ta gaba yar uwa tana ta washin Allah ga ta malam ni ne dai a aljanu suka dame ni kuma na zo nan aka yi min rukiya to amma sai aka sa min sharraɗi cewa in bar kallon TV in bar sauraron waɗansu kaset haka na batsa in bar jin wani kaset na wake-wake to sai ya zanto ko falon mai gida na ba na fitowa to aka rama kalla da aka yi min ruƙiyar da alhamdulillah to jin tsoron kar su dawo to ko CNN ake dubawa wallahi ba na zuwa kuma na shiga mota aka sa kasar na kiɗe-kiɗe yaya zan yi akar makalla ko kuma yaya zan yi ne ina tsoron kasu dawo da yanzu ka alhamdulillah kuma bayan haka akara kalla a bani wata addu'a wanda zan ci gaba da yi wanda ba za su sake dawowa ba farko dai muna kaya ki addu'a muna roƙa miki Allah ke da ire-iren ki yadda ubangiji ta Allah ya warkar da ke Allah ya ƙara tsare ki ya ci da tsakanin ki da su kasu sake dawowa gare ki sannan kuma babban abin da yake zamewa mutum hirzi ko tsaro daga aljanu shine ba kaman zikirin ubangiji ta Allah kullun zikiri ko rashin ɗaya yake shedan yana son wanda yake gafalalle wanda baya zikiri haka shedan yake yana neman gafalallen da baya zikiri ku duba cikin hadisi manzo Allah yake cewa shedan zai zo wajen mutane lokacin da suka kammala alwala amma da zarar an fara kiran sallah sai fita a guje yana ihu yana karaji in an kammala kiran sallah ba sai sake dawo ana kammalawa zai sake dawowa a guje to daga nan gurin idan an zo ana iqama sai ya sake tafiya kuma bayan an kammala iqama sai sake dawowa ga dinga da dan adam ya rika kokarin jefa ma wasu wasu cikin sallah ko ya jefa miki wasu wasu cikin sallah to amma idan mutum ya riga ya saba da yawan zikirin ubangiji subhanahu wataala da kalmomin da suka dace zikirin safe da yamma na dare na kowane lokaci yana yi gurgudan ikon sa gurgudan ikon ki da iyawarki to wannan sai ya zanto tsaro a gare ki da izinin ubangiji ta sannan kuma wani abu na biyu shine shi zikiri bayan furta shi da baki kallon ma'anar abin da nake furtawa yana da tasiri kada zanto ina zikirin zuciya ta zama gafalalle zuciya wato baki na na faɗin abin da zuciya ta ba ta hango ma'anarsa so ake baki na na faɗin abu zuciya ta na ƙoƙarin hango ma'anarsa to wannan shine zikiri na mutumin da yake ba gafalallen mutum ba to haka kuma ake son kowa ya zama tsakanin mace ko namiji wannan zikirin idan kika lantance shi bisa ga wannan siffar da izinin ubangiji wato zaki samu karo da tsoro mai yawan gaske idan kin shiga motar haya aka kunna babu yadda kika iya da ranki amma ai zaki iya zama ki toshe kunnan ki haka ki shiru ba ke. wannan zai taimaka mutu. waɗansu masu ƙarfin hali sukan yi ƙoƙari su yi wa direba magana bawan Allah ka kashe mana wannan kaɗe-kaɗe bai amfanin su waɗansu direbobin kan ansa waɗansu kuma 'yan duniya ne har zagin mutum ma sai ko faɗin bakar magana duk wannan ba zai cutar da ke komai ba dan ya zage ki ko dan ya faɗa miki bakar magana ƙara miki matsayi yayi a wurin Allah dan ki kin yi inkarin munkar wanda inkarin munkar sufa ce ta mummuni na gari yayi inkarin dukkan wani munkari ya gani yawanci mukan tsorata ne ko mukan fargita ko abin ya mana kwarjini mu kasa yin magana amma ya kamata mutum ya yi magana da sauransu ko shawara da Allah bawan Allah kansa sako da karatun Qur'ani ba kuma wannan shine amfanin wata hikima da na gani wajen wani abokina shi yana shiga motocin haya irin dogayen nan zuwa Lagos zuwa ina ne wani lokacin sai a zo a yi ta sa kada kada da wake wake shi kuma sai fito da kasa ɗansa na karatun Qur'ani ya ce yana da yanci shi ma ya biya tiket sai an sa masa koda na minti 30 ne inda yayi hakuri ya saurari kiɗa na awa biyu shi ma a sa masa wannan to waɗansu direbobin su sa waɗansu kuma a yi tsiya tsiya ne har dai da karshe a fitar sakamakon cewa to kar a sa kowanne ya daɗa shi kowa ma ya bari to Allah kalli dai ai wai za su ka ce ka ai shiru ya fi da ko mun dadin sa ko mun daɗin kida ka shiru ta fi to wannan zai taimaka ma'ana sai na ga yana da dabara ko tafi yake shiga dan taksi ya saka za su ce da Allah da Allah jaraba mu wannan kasa yanzu na so shi ko yana yi ko baya yi ba zai ce masa a tare wannan waka ce ga Qur'ani ba kila ba zai ji ba waka ce ga wa'azi ba kila ba zai ji ba zai ce na ruwana da wa'azi ka rike kayanka amma da Allah din da mu wannan kasa din naga ko da din ka tana yi sai ya sa sai sai kiyale shi ai fata ce da Allah bari har zuwa idan an tashi sana abin wani an tashi sana sai ce ya an bar maka zaka danji ko zaka bana ko baka aro to sai ga da haka da haka wato hanya ce ta da'awa ta yaɗa manufa a tsakankanin jama'a wato yin amfani da hanyoyin yaɗa manufa na wayo da dabara ya kamata muna yin amfani da su mazan mu ko matan mu na'am alhamdulillah ah, sai dan uwa wata yar uwa take cewa wai shi Allah ga ta malam sallamar arniya wanda ta riga ta zauna a cikin musulmi ta iya sallamar in ta yi ya kamata mu amsa ko kuma mu da mu amsa yadda muke amsa na mu ɗan uwan musulmi ta mu amsa maka ko kuma ya ya kamata ta yi mana sallama malamai sun yi sabani kan cewa wanda ba musulmi ba idan ya maka sallama ya za ka yi akwai riwayoyi daga Abdullahi dan Abbas da waɗansu cikin sahabbai wanda suke ganin idan dai har arne ya furta kalmomin daidai yace assalamu alaikum to ya halatta mutum ya ansa masa idan yana cikin Yahudawa ko Kirista amma kai ka fare masa sallama ne bai halatta ba amma in har yi sallama din daidai ya halatta ka cewa alaikum salam wannan shine abin da aka samu daga Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar kamar da Imam Bukhari ya rawaito cikin littafin al-Adab al-Mufrad sai tambaya ta gaba uwa tana cewa akar makalla mun yi dan wata muhawara ne da mutanen yan uwana ni na ce mutum ya je maka don ya je yana bara bai halaka ba su kuma sun ce a'a bara a cikin musulunci ai ba haramun bane bara kuma ya za a ce da mun je abin da can ba garin annabi bane kuma ya za a ce wai mu je bara a can wai bai halaka ba idan ce a ni dai malamai suna cewa in an je don mutum ya je ya yi bara a can kuma su kuma hukuma na can suna hanawa to suka ce a wai ba laifi to wai akrama kalla shi ya na an ji garin annabi ne to shi annabi bara shi ne shi annabi ba dan bara bane annabi dan saboda san rayuwa ta yanci ciwon dabbobi ya rinka yi ana biyan shi kafin ma ya zama annabi ya zo gobar gidanka ka kolo kuma ko uku ko hudu ya je kofar gidan wancan ya hada raguna ashirin ko talatin ya je ya kai su kiwo da yamma ya dawo a bashi kuɗi don ya samu abin da zai rayu da su. inda akwai wanda ya kamata ya bara shi ya kamata yana maraici lokacin da ya wannan don ya nuna mutane yanci da rayuwa ta yancin kai waɗansu malamai suka ce kuma cikin hikimar haka in har ya iya haƙuri da sarrafa dabba to kenan ya cancanta ya jagoranci al'umma shi ne hikimar da ma kowane annabi ma sai da ya kiwon dabbobi annabi zakariya kafinta ne kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim annabi dawud makeri ne annabi ke cewa babu wani abinci mai tsafta da dan adam zai ci a duniya sama da abin da ya ci daga gumin hannunsa aikinsa da kansa yayi ya samu ya ci shine abinci mafi tsafta mafi zama halal sai yace dan haka annabi dawud ya kasance yana ci daga gumin hannunsa wannan abin da annabi ya koya wa jama'a kenan dogaro da kai bayan dogaro da Allah himma da kwazo aikin yi sana'a kan mutum ya rena amma mutum ya zo kawai ya biya tiket don ya zai maka ya bara ana zuwa a nemo gafara kike kike nemo riyal ana zuwa a nemo rahamar ubangiji ke kuma kin biya tiket ki kike kike bara wannan jahilkar addini ne manzon Allah ya fi kowa yin fada da bara bai halatta ta ba ya haramta ta sahabi idan yazo zai musulunta sai manzon Allah ce zan yi maka mubaya'a ne kan abu guda biyu abu na farko ka yadda ba da zaka bauta sai Allah ya ce eh na yadda yace kai da ba za ka riki kowa komai ba Sabin yace eh na yarda har annabi ya yarda da mai gamsu annabi sai yace ka yarda ko da kana kan dabba bulalar da kake kore dabbar sai ta faɗo ba za ka ce wane mi komun ba sai ka so ko ka ɗauka da kanka yace eh na yarda sannan annabi ba su hannu suka mubaya mai komun bulala ba ana kirga shi a matsayin bara in mutum na kan dabba sai ne so ko ba sai ɗauka da haka manzo Allah ke cewa dukkan wanda ya roki mutane wani abu bayan yana da abin da zai ci a wannan ranar da abin da zai ci a wannan daren duk abin da aka ba shi tabbatar tabbatar shi shine na wata jahannama ya karba Da haka ya rike ya karba da yawa ko ya karba kada Umar dan Khattab ce to ai ga an sun zo suna roƙon ka kana ba su yace to ya zanyi da su Umar sun nace sai sun roke ni ni kuma Allah ya hana mu rowa amma duk wanda na ba in bai cancanta a bashi bai tabbatar wutar jahannama da bashi ya rage ne ya karba ko ya dawo wanda kayana in ba wanda ya cancanta wannan su ne hadisai ingantattu waɗanda manzon Allah ya bayani kai don tarbiyyantar al'umma akan sanin ya kamata amma babu yadda za a yi al'umma ta cigaba tana bara tana wani allazi wahidin larabawan fidi ko turawan fidi wane ne wane ne al'umma daƙilewa take kuma jahilar al'umma take zama ba za ta cigaba ba inda ana bara amma matsalar shine waɗansu malamai sun ɗorewa a kan gindi don cimma waɗansu bukatunsu na duniya amma wallahi tallahi bara ba ta halatta ba haramun ne ƙaunar wahida bara da roƙo tabbata halatta ba haramun ne ƙaunar wahida sai ai magana sai Allah ya ce wa amma sa'ila fara tana har ai ibnu kasir ce as-sa'il an islam wanda ya tambaye ka wani hukunci na musulunci karka kore shi ba shi ansa mai fatawa ake magana ba mai roƙo ba akan Allah kamar gurgu ba akan Allah ko wani makaho ko gurgu haka ko kuma kuturu haka to kamar su ma har wannan hukuncin a kansu ko kuma a sai ga lafiyayyu a karamar Allah hasu na faɗa ma gaske harsu to Allah samu yaƙi da zuciyar mu wato kasancewar mutum gurgu ko kusuru ko makafa ba shi ke nuna talaka ne ba zai iya wa gashi kuturu yana da kuɗi ko sai bara kuturu yana da gida ya sa yan haya ciki kuma sai ya bara kuturu yana da motar haya makaho yana da motar haya kuma sai ya bara ashe waɗannan nakasa na kuturta ko makanta ko gurguntaka ba su ke ba mutum dama ya bara ba abin da ke ba shi dama ya bara ya zanto baya da yau baya da na gobe ya buga bai samu sai zo rike Allah ta ba bani ya halatta amma ina da na yinin yau na gobe ne ba ni in nayi ya bani garbu su mutane karba ci haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi sannan da waɗanda yake yas'aluna nasa takassuran kamar da manzo Allah ya faɗa suna roƙo ne don su ƙara yawan dukiyar ba wai don ba su da komai ba sai wasu mutane duk lokacin da su karɓa haka manzo Allah yana cikin hadisi wallahi ko da kutare da makafi za su ji haushi sai dai Allah ya ba su hakuri a faɗa musu wannan gaskiyar su fahimta su daina shi yafi gata a wurin su saboda a faɗa musu abin da suke so ai idan mutum ya zanto wani kasashe ne mu ne kasashen mu ake da azzalumai cikin masu mulki da shugabanni amma daga nakasa kuma sai talauci aga ga wani makaho a waɗansu wuraren yana da waɗansu sana'o'i da ke kuturu yana da sana'o'i da ke gurgu yana da sana'o'i da ke kawo gurgu akan kwamfuta yana sarrafa abubuwa yana shigar da abubuwa ya zama fararren sakatare a wata ma'aikata amma gurgu ne yana tafiya da irin mashin din nan na gurago mai kafa uku amma zai fice je aikin sai dawo yadda kowa zai je aiki ya dawo ka gama kawo babban jami'i ne na gwamnati a wani ofis ya je ya dawo ga wannan ai mutunci kenan kima kenan akwai wani ba'an Allah da na sani makaho ne a abin nan Orthopedic Hospital na Kano na Dalano wajen abin nan din kashi shi ne shugaban da department gaba ɗaya na physiotherapy amma makaho kaga yana da ilimin sa yayi karatun sa wannan ne makafi na fi bilillahi. amma kawai makaho na bara wannan ba makahon fi bilillahi ba da haka ni a aqida ta ma in zan ba da sadaka wallahi bana ba kufuru ko makaho akan titi wai dan ya ce min Allah, zai wahidin ni bana ba shi nukan zo in samu magidanci da yake cikin halin kakanuka sai in bashi kuma wani sarkar naira goma da naira ashirin duk ba shi da ma'ana in kana da kuɗi sai ka kawo naira ɗari naira ɗari biyu ka ba mutum ya je ce kwanan masara ya so su tasiri da tumatiri a yi girki a gidansa shine kayan masa gata amma ka ba mutum naira goma naira ashirin kai baka kashe shi ba kai baka raya shi ma'ana kai baka kyale shi kuma amma in halin shi kenan shi kaɗai ba zan ce sadakar ki ba ta yi ba Allah ki hakuri in kin ba ta naira goma ya halatta in halin shi kenan kadai amma haka kawai ki buɗe jaka ga naira ɗari ɗari kin ware su ɗari biyu kin ware su kina ne ɗari biyar biyar hamsin hamsin duk kin ware su kina neman wata ƴar ya yagaggiyar naira goma wadda ita zaki shiga aljanna Ya yagaggiyar naira goma zaki shiga aljanna da ita dan Allah idan kin je shiga wani katon supermarket da naira goma zaki shiga waɗannan fa manya manyan su zaki dauko ɗari biyu ɗari biyar biyar wannan na zuwa supermarket ne na shiga supermarket ne amma naira goma goma wata naira biyar galgalalliya duk manja ya taba ta wannan kuma ita ce ta shiga aljanna in eh, ke ma kin san wasa ciki ke ma kin san wasa ciki ba yadda za a yi wani fito da naira biyar biyar ku ce za ku shiga aljanna ina faɗa muku gaskiya ba in iyakacin karfin ku kenan la lawa Allahu nafsan illa wus'aha amma kawai kin tara manya manyan kuɗi kin ajiye kina ba da wani naira biyar biyar a cikin akwatin masallaci mun kuna jira ku shiga aljanna ranar tashin kiyama wallahi ku sake shawara kar ma ku bari kar ku kar ku bari rana ta faɗi ba ku canza ba wannan shine gaskiyar lamari wa alaikum salam eh ban ji ba oh almajirai masu almajirai masu karatun qur'ani to nan ba wata matsala ce daban ta almajirai masu bara a da shekaru 20 30 baya almajirai bara suke ta neman a basu abinci kawai da sun ci kuma su tafi karatun qur'ani wannan kun shakka babu aulan nasu nan a taimaka musu a yanzu kuwa bara su ta kuɗi dan a yanzu ba gidajen suke biyu suna dan da gwada a'a suna bin titi da gidajen mai da irin kofar bankuna waɗansu har kofar su ce ta akwai inda ma ga almajirai a mashaya suna cewa yan giya a sha ruwa lafiya dan a ba su sadaka suna cewa dan giya wai a sha ruwa lafiya wannan lalacewa irin tabu kuma kaga abin yayi yawa idan almajiri abinci kawai yake nema wannan ya ce ki taimaka musu eh, amma ni mai neman kuɗi almajiri ni ba zan bashi ba ba ta ne kun bashi ya haram ba amma ni a fahimta ta ban taimaka masa ba in na bashi dan na tsora shi ne akan hanya mara kyau da haka ni ba zan karfafe shi akan wannan ba to ana jabar Allah ya saka da alheri wannan kun ji mai tambayar karshe kina Allah ya saka tambayar karshe zaka yi Um, kun ga wannan wato ga almajire ma kenan ga gurabu ma kenan to ina ga wanda ya fito sana'a shi ko da kaftaccen riga yana wani jikan wani dan wani jikan wani wannan gurbi wannan abin da manzon Allah ya ce duk wanda zo yana ziga ka wani dan wani jikan wani dawa da kai birni ne wane ne wane ne dan gidan mai abin da manzon Allah ya ce ka dauki kasa ka watsa masa shine sunnar annabi a kansu oh turaba biyu biyu biyu madai abinda manzo Allah ke ka dimji kasa ka cika ka da shi ka watsa masa an je gidan biki ya yar ya yar wace ce wace ce wace ce ce to sai ki ka haji wa duk wanda za a je gidan biki ta ziga ki ko a ziga ki hajiya mai hakorin maka biyar wace ce wace ce hakorin maka biyar a sun yawa sai ki dauki kasa sai ki watsa masa shine abin da zai sai kuma sai kina jin dan naune ba watsa masa daki sai ki kasa sai ki hada da mi daki zuwa mata kasa ya ki da mu a ah, wallahi wallahi haka annabi yace in yi wallahi ko wajen wani malami annabi ne yace in yi haka kuma darajar annabi kike nema to sai takarda ta gaba wanda malam ya ce ita ce ta ƙarshe ta wani bawan Allah wanda ya uwa take cewa don Allah Allah ga ta malam a dan gargaɗe shi saboda yi adalci Ya ce su su biyu ne a wajen shi ɗaya ma'aikaciya mai karatun boko to yakan sa direba ya ɗauki kai ta har yobe don ta rubuta ta ce yobe kuma amma ita kuma kwanakin ba daji kasar nan ta ce kar a yi kar mace ta yadda ta tafi ko da yobe ne ba tare da muharraminta ba to wani lokacin yakan kai ta wani lokacin kuma yasa direba ya kai ta amma ni in za ni anguwa ko ganin gida zai dai in shiga motar haya a karamakan kuma ba ni da sabulun wanki ba ni da sabulun wanka sai dai babana ne zai aiko min da wannan sabulun wanka har ma sutura ma babana yana siya min akrama Allah ya ya wannan abinda manzo Allah ya ce kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakum ya isa mutum girman laifi ya tozalta wanda dole ya ciyar da shi matarka dole ka ciyar da ita kai mata sutura ka bata sabulun wanki da wanka duk mutumin da bai haka ba to ya tabbatar azzalimi ne kuma Allah zai kama shi ranar tashin kiyama sai fa in matar ta ce ta yafi amma matukar ba cewa ce ta yafe ba Allah zai fitar mata da hakkin ta, dan haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan akaram kula game da kyauta da ke cewa ubanni kar su ware ɗaya daban su musu yi musu wata kyauta ko da ka ce muhimmiya ce yanzu shi wannan uban da yake taimakon yar shi da ake cuta a gidan miji don saboda tana da hakuri ko kuma don sauran ba su da hakuri sai sai kamar zannuwa haka irin leshi mai tsada din nan sai aika mata wancan duk magana da na gaya mata a gidan miji ta yi hakuri tana yi ku kuma ke kin wa miji kaza ke kin wa miji kaza ke kin ba ba ka sai saya miki ba sai ya saya haka ya yi zalunci ai ladabi ne wannan ladabtarwa babu ne ta fuskar ladabtarwa amma ta fuskar san kai shine bai halatta ba alhamdulillah akan kalla kai magana kan sujara ta tilawar Qur'ani idan mutum yana sauraro kuma yana da alwala ko idan aka yi sujada in ya faɗi ya sujada me zai faɗa a lokacin da goshin shi yake kasa ko wata addu'a ce ta musamman ko kuma dai abin da ake faɗa na cikin sujada a cikin sallah shi zai faɗa sannan kuma ya yi addu'a ya roƙi Allah bukatunsa da manzon Allah ya yi bayani akan cewa sujada wuri ne na roƙon ubangiji cewa amma sujud fajtahidu fihi bid'a fa qaminun an yustajaba lakum lokacin da goshin ku ke kasa ku wajen yin addu'a ya dace a an samu ku addu'o'in to sai tambaya ta farko mai ta tana cewa shin Allah ga ta malam su ne dai suka bada kuɗin marayu aka ajiye a banki sai wanda aka bashi ya ajiye sai ya ce bankin bankin ya karye kan to shin wajibi ne dole akan kashe shi ya biya ko kuma haƙura za su yi ko kuma ya za yi akan bincike ya kamata a yi wanda aka baiwa ajiya ta dukiyar malaya daga ba sai ya zo ce wai kuɗin ya kai su banki bankin kuma ya karye bincike ya kamata a yi shin gaske ne abin da ya faɗa idan an bincika an gano gaske ne abin da ya faɗa banki ya karye haka ne kuma kuɗin na ciki sun makale a bankin to kuma sai a sake yin bincike na biyu shin yana da halin da zai iya biyan wannan kuɗin ba tare da ya ta gayyara ba domin yara ne marayu su kai balagai ba a ce dole sai sun yafe inda manya ne masu hankali suna da dama su ce mun yafe ko mu yafe ba yaro ko ba a tursa su a ce dole ka yafe ko kuma a kaza to idan yana da halin da zai biya a waɗansu kuɗinsa to mafi kyau a gare shi mafi tsira a wajen mahalicinsa ya dauka ya biya marayu shi ya nemi ladansa a wajen ubangiji idan ko baya da halin abin da zai biya kuma ya tabbata lalle gas wato sai a duba a ga idan yaran sun girma za su iya yafe masa ko ba za su iya yafe masa ba in za su iya yafe masa su kenan idan ba za su yafe masa ba kuma ya kokarin ya biya su kenan ko da kaɗan kadan ne amma idan kuma ya tabbata ma mutum da ma ƙarya yake yi bankin da ya kai ajiyar daban bankin da aka ce ya karye kuma daban to kaga nan wurin mahayinci ne sai a nemi a fitar da kuɗin ko ta hanyar hukuma ne da akwai azzalumai irin wannan masu cinye dukiyoyin marayu to sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa wai shin Allah ga ta malam kani ne ya wa ne dai ya saki matar shi sai kuma kani shi shakiki ya aura kuma yana nan yayin jira nan da rai to aka yi ta dambarwa suka ce to bari za su zo su yi tambaya shi na cewa ai haka din ba ta haramta ba a gare shi ana cewa to ka ne ba eh yayan ne idan bai malamai mana to shi aka maka Allah yaya wannan abin yake a gaskiya ta fuskar nassi na shari'a babu wani nassi da ya hana mutum ya auri matar wansa ko kaninsa wa ya iya auren matar kaninsa in ya sake ta ko in kanin ya rasu kane na iya auren matar wansa in ya sake ta ko in ya rasu wannan shine abin da yake ta fuskar nassin shari'a babu wani haramci a tsakanin su ta fuskar aure amma idan har ya kasance abin na iya haifar da rabuwar zumunci tsakanin kane da wansa to mafi kyau shine ya kyale ta ba dan ta zama haramun a kansa ba sai domin kokarin tsare zumunci da ke tsakanin shi da dan uwansa da dai akwai matan da zai iya aure ba wai ya rasa dukkan mata bane na duniya da haka zai iya kyale ta je aure ta dan a sami wanzuwar zumunci a tsakaninsu kar su bata To sai tambaya ta gaba ta wata ‘yar uwa tana cewa wishin Allah ya gata malam, an ce maganin itace wanda babu wani sharaɗi a jiƙa a sha ko a jiƙa a shafa, wannan babu laifi. To ina ga wanda za a ce ki hau kan dutse kafin ki sha ko kuma ki yi tsirara kafin ki sha ko kuma in za a je ɗebowa za a tafi da wani hatsi a watsa gabar a watsa tukuna a ɗebo to shin wannan shi kuma ya yake a karamar kallawa da za a sa wani shafi wannan tsafi ne sihiri ne tsafi ne bai halatta ba duk wanda za a ce a yi irin waɗannan ababen da aka lissafa cikin tambaya to bai kamata a yi amfani da shi ba in dai mutum yana sai ya tsira da imaninsa in kokin gwamnati gwammace gara bukatar ki ta duniya ta biya idan ya so ko ta lahira bata biya ba babu komai to kin ga wannan kuma babu yadda za a iya yi da ke Allah ya kawo labarin wadansu cikin alkur'ani ya ce istahabul hayatid dunya alal akhirah sun fifita rayuwar duniya akan lahira akwai waɗanda sun yarda in dai bukatar su za ta biya a duniya ko ma me zai faru ya faru a lahira har akwai waɗanda suke cewa saboda tsabar jahilcin su wai da kunyar duniya gara kunyar lahira dan cimma wata bukata ta duniya irin wannan jahilci ne mutum ya jahilci ubangiji da jahiltan ma mai cece lahira shi ya kawo irin waɗannan maganganu Allah ya tsare mu amin sai wata yar uwa ta ce shin Allah ga ta malam salatu tasbihi mutum yana wa yiwa mutum yana yana iya yiwa mamaci ko uwa ko uba wanda yi da rai kuma da niyyar shi gaba sallah kowace iri ce babu wata sallah da ake yi wa mamaci a ce bari in yi sallah a madadinsa shi ya samu ladan eh. na'am na'am sai wata uwa tana cewa Allah ya gata malam da Allah dan yi gargadi akwai bazawari ya fito yana so na nema ina son shi kuma mutumin kirki ne yana kula da addini amma sai aka ce mahauci ne sai aka ziga iyaye na din nan wata kaka ta da tsaya je ba yadda za a yi su a duniya ba ta bar mahauci Allah ya karama Allah ya gargadi wato al'ada ce mummuna ɗaukan cewa ba a baiwa mahauci aure wannan al'ada ce mummuna ta ci karo da addinin musulunci babban abin da ake bukata ga mutum ya zanto yana da riko da addini yana da halayya ta dai kamar yadda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi idza atakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'aluhu takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir idan mutum ya zo neman aure wajen kuma ya zanto kun yarda da addininsa da ɗabi'unsa na gari to ku aura masa idan ya tashi neman aure din in ko har ba ku yi haka ba to za a samu gagarumar tana cikin addini da kuma fasadi a ban kasa da haka idan mahauci yana da ɗabi'u na gari da halaye na gari da shikenan wannan shi ake bukata wajen mijin aure yanzu kuma menene amfanin ga wani mutum babban jami'i ne na gwamnati amma ba ya da addini manaimin mata ne cikakken dan giya ne kaga wannan mutane ba sa tambaya tun da ya zama babban ma'aikaci na gwamnati a jiha ko a tarayya shi ba a tambayar cewa menene shi dan da nan sai a bashi aure amma gashi manaimin mata gashi cikakken dan giya gashi farawo gashi kaza duk wannan bai dawo mutane ba tun da yana da gida yana da motar shiga yana da kaza yana da shiga zai fito za a ci mai kyau za a sha mai kyau za a daura tufafi na darari shikenan wannan duk babu komai amma wanda yake komon salahar mutum da halinsa na gari to kuma sai ga cewa mutane ba su damu da shi ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah yake sa albarkar aure ya kasance babu ita da yawa sai a je in wannan ɗin aka kalla sai ka ga galibin matan da suka fi shan wahala a duniya su ne matayen da suke wajen waɗanda ake ganin sun fi kowa kuɗi ko sun fi kowa mukami su suka fi shan wahala sai dai ba za su faɗa ba ke wahalar ki kina rigima ne cewa za a miki a tamfa wannan sallar gobe za a miki ba ita ba ta da wannan matsalar akwai atamfofi babu iyaka a cikin abin nan dinta amma ba ita ba miji ce wata shida mijin baya tare da ita da ya shigo gida yana gindin talabijin ya bude wannan channel ya bude wannan channel da zo ma ta ga yadda shi ina yi ne ya banza da ita ina ne ci da Allah naji lafiya lafiya ya bude wannan channel ya bude wannan channel haka sai ki ba ko yana kan kwamfuta wata shida ba ruwan shi da ita idan ta yi ado ma bai sani ba in ba ta yi ado ma bai sani ba ta canza atamfa bai sani ba wace atamfa ta sa wanda ya saya wanda ta saya da kanta tun bai sani ba to kin ga wannan ita take konuwa a zuci take cikin wahala ga tana atamfofi masu kyau fesfes za ta je gidan biki ku yi awarta. amma ta ciki na ciki idan ta je aka yi haihuwa a wani gida har murna take ita yaushe za ta haihu da mijin dan baya kula ta to amma yawanci mutane ba sa gane wannan sai ya kasance wannan riba ta rayuwar duniya ita muke kallo kadai da sauransu ita kuma rayuwar duniya titi ne na zuwa lahira da haka dole mutum zai kalli wanda titi yake kai wanda zai kai shi lahira din Kar ya kasance a duniya din mutum ya kama titin da ba yake ba mai kyau ba da haka ya kamata ku kiyaye wannan ina ƙara jaddadawa cewa ko mahauci ko wace irin sana'a mutum yake da in ce ci sana'an nan ta halalce yanayin nemi aure za a bashi al'ada ce mummuna kuma maguzanci ne cewa ba za a baiwa mahauta aure ba wannan bai dace ba cikin addini Shugaban Allah don ta kayi wannan bayani wani dan uwa ya ce to Allah ga ta malam don Allah bari mu tuna maka mata yawanci suna neman addu'a ta cewa Allah ya ba su miji nagari to me zai faru idan ahlus sunna ya fito mai addini in suka leƙa yana da gida ne a'a baya da shi a sai dai gidan haya matan shi nawa wani ƴaƴan shi kaza a gidan je shiga cikin wahala da zaran wani daban ya fito wanda ko ba ahli sunna ba kamar da ka faɗa shikenan kawai sai su aura kuma daga bayan sun je suna sha wannan wahala din sai su dinga rubuto wa wancan ahli sunna din na da'in cewa wallahi gashi yanzu kayi nadama gashi kayi kaza gashi kayi kaza akwai irin wannan guda ɗaya biyu uku wanda muka shaida irin wannan to saboda haka waɗanda za su ce dinnan yi mana muna muna neman maza nagari yi mana addu'a Allah ya sa mu samu aure to wanda in aka samu mai addini din nan to shikenan a haƙura kamar da malam Ja'far ya faɗa yanzu to ai mun kowa ba ba haƙura ba to kuma za a zo a shiga wani hali kuma wanda yake nagari yawanci haka suke ya kan Khalid matsalar ce tana da kyau a kalle ta da bangarori guda biyu shakka na yarda cewa komin yadda mutum ya fahimci sunna yake ta riko da sunna kuma yake kiyaye dokoki na Allah za a ba shi aure ne idan yana da abin da zai ciyar da matar yana da inda zai ajiye ta amma idan ya kasance yana da riko da sunna yana da azumin litinin da alhamis ga itikafi ga kiyamun laili amma ba da aikin yi kaga ba za a ba shi aure shi kuma kare da haushi ya ce ya gani ahlus sunna na rasa aure ba ba <laughs> don kaga akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wata mace ta zo tana neman shawarar su zawarawa guda biyu sun mutu sun fito wajen magana aurenta a ciki akwai Muawiya na biyun su kuma shine Abu Jahal tace cikin su ya kamata in aura manzo Allah ce ko ɗaya karki aura ko ɗaya kaga sahabban sa akwai sunna da ta ga sahabi yanzu akwai wani ahlus sunna yanzu a ban kasa da yi sahabi amma maza Allah ce kudi kake aure ta ce saboda me yace Abu Jaham dukan mata ki sandarsa tana kan sa kullum jikin wani abu babu wani maganan wa'azi kawai duka zai yace ni ko ba zan baki shawara ki zaki ci duka ba inda a ce zai fara da mataki na wa'azi kafin a zo duka to wannan da yace Muawiya ko bai da kokobo wahala zaki shi ta fitar hankali to kaga <laughs> idan muka lona hadisin ya zami kenan saboda haka akwai akwai ahlus sunna da zaka ga mutum yana da yana yana da riko da sunna da ka ganshi kan ahlus sunna number 1 to amma bai da aikin yi wani kila ya rena sana'ar baya yi wani kuma a'a yana da aikin yi amma aikinsa na iya rike mace ɗaya ne kadai wannan kuma na faɗa cikin tafsiri eh, duk mutumin da halin sa rike mace ɗaya ne kadai ba zai iya rike ta biyu ba ganganci ne ce zai kara ta biyu ko ta uku dan kaddara in baka da halin ai ubangiji ta'ala ya ce kai hakuri har sai ka samu to ashe ko idan kana da ta daya amma kana son ta biyu kuma baka da halin ta biyu yi hakuri har ka samu da abin da Allah ce wali yasta'fidu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wato waɗanda ba su da ikon aure to su yi hakuri har Allah ya wadata su daga falalarsa ko manzo Allah ce su yi azumi in mutum baya da shi to kai kana da akwai guda ɗaya ce amma kana son ka ƙara da wata to amma ko baka da halin yi ba za ka so kawai ka tana dogara ga Allah zan yi aure ba wannan ganganci ne dan shi yake kawo matsaloli da dama amma a'a mutum yana da aikin yi yana da samun sa wanda za a iya rikewa ba ya bawa fallasa biki rasa abin da zaki ci ba sai dai bai kai irin na gidan su wance ba biki rasa tufafin da zaki daura ba amma bai kai irin na gidan su wance ba wannan dama haka sunan rayuwa take ubangiji ta'ala bai sa mutane su zama daya matakin su da tattalin arzikin kasa da samun su da abincin su da suturar su kawai ya zama uniform ba dole wani ya wani ko lokacin bai wani ya wani amma abinda ake gudu shine ke dauka cewa ke dole sai mai hali kaza sai mai hali kaza kin riga kin kasa mazaje din kashi kashi ga wanda yake mai matsayi irin na kaza ga mai daraja ta biyu ga mai daraja ta uku ga mai daraja ta karshe wanda sai an rasa kowa a kula shi to wannan shine wato ba ba a matsayin addini kike kallo ba kenan sai Allah ya baki mai daraja ta ɗaya ɗin komai kike so zaki samu ya baki kuɗi ya baki kuɗin zumunci ya komai shi kaɗai kawai zaki rasa amma fa komai kin samu amma shi kaɗai ne zaki rasa ko kuma shi ɗin gashi naki ne amma kuna sharing da waɗansu a waje In sun ga dama ma su bugo miki waya su faɗa miki bakar magana su ce gashi a wajen mu ba zai zo gida ba yau kuma ki ga mai zo ɗin ba akwai mata na waje da suke da wannan hawa din har ta bugawa matar gidan waya ta ce gashi a nan gurin ya kina da magana yau sai dai ki kwana MC gashi a nan ba zai zo gidan ba muguwa wai ita ce muguwa ba wata ta miki muguwa <laughs> wai ko ta miki muguwa kaga wannan ai jarraba ce ta ubangiji kuma ya zo gida kina ɗarin ki masa magana ba kiyamun laili ke balle zaran girmama shi kina ɗari tsarin ki masa wani gana dan ki baki san a tamfar ki ta canja kallar miyar ki ta canja da haka zaki ta masa ladabi kuma ki, kina tai masa ladabi ba ruwan shi da Allah ko manzan Allah ya kauce ta farkin manzan Allah amma kina tai masa biyayya wallahi waɗansu matan kamar irin wannan mazan ba suka taɓa yawa suke wa biyayya amma salihi bawan Allah shi ya fi shan wahala wajen mata su suka fi garawa kai ka ce addini dandanan kaza aya dandanan kai wani kaza to kai ne zaka gane kuskuren ka daga baya a wurin su fa gani suke wato kuskure kai da ka dauka cewa wai kai sai aya sai hadisi sai kaza sai kaza su dai kawai wani wanda zai shigo tun daga kofar gida a madadin sallama ya fara shigowa da ashariya to sai a shiru a yi ladabi ba dan Allah ba yawancin ku waɗansu daga cikin ku haka suke amma akwai mummunai kanatai waɗanda suke nagari sai dai kuma tun da ba a rubuce ki akan goshi ba za a iya gane ba eh ba kama bace ba wata din zaka ga cewa eh da cikakken hijabi amma wallahi in ta je gida tana gasa mijinta abin tsiya sai yayi kamar ya kuka haka ne lamar yake ma'ana dai waɗansu sukan ɗauka addinin nan wato a cikin tufafi ɗin yake ko kuma a cikin kaba ta waje mazhar da mutane za su gani in namiji ne sai ɗauka a ah, da barin gemu din da rigarsa bata wuce idan sawo ba da komai ko shakka babu wannan sunna ce kuma haka ake so namiji ya zama amma sai dauka wannan ne kadai addini ba mu'amala ta gari ba hali na gari ba kaza ba kaza ita ma matar wata sai ta dauka haka ne wanda wannan duka kuskure kurakure ne da ya kamata mu gyara mu canja wato a sami canji a cikin lamuran mu a sai takarda ta gaba mai ita ta ce to Allah gata mala ni akwai abin da yake damuna ta ce mijina in ya dawo daga wajen aiki ko kuma idan ya zo da kaya nakan yi gudu in zo in karɓe shi kuma an rungume shi in mishi ayoyo. To, amma kuma idan ya zo da abokan shi sai ina jin nauyin in in yi masa irin wannan abin da nake mishi ne kaɗai ɗin. Kuma in ban yi ba kuma sai ya ta rai a karmakalla, to shi ya zan yi ne a karmakalla. ku saurara na farko dai Allah saka miki da alkhairi bisa ga abin da kike yi sannan na biyu ni a shawara ta ko da sun zo dan dai ki je ki tare shi sai dai ba duka komai kike masa ba ke da shi ke kadai ba duka zaki masa ba lokacin kuma a gaban mutane to amma Allah kalli kar ya rasa duka bai samu duka ba bai kuma rasa su gaba ɗaya ba wannan din zai sa su kuma din su ma su je gida su rika jin haushi su je a yi musu a gida ko wani ya je faɗa a gida shi ma a yi masa duk wanda ya ji haushi ya je gidansa shi ma a yi masa musa akwai wanda a gida din ba a yi masa shi ba to sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam an yi magana na itace shin yanzu akwai gurin da za ka je waɗansu malamai a ce za a karanta yasin ko su su karanta ko su ko kuma su ce kai ka karanta don neman biyan bukatar ka a yi tawassuli da ita to amma sai a ce fa sai an yi yanka tukuna wannan haramun ne kaulan wahida babu wani abin da za a karanta ko wata addu'a da za a yi a duniya a ce sharadin ta shine sai an yanka duk inda kuka ji wannan ko qur'ani aka sauki ko sauro ba za a yanka ba Allahu akbar ballantana wannan akwai ko wani abin kawai malamai suna damfara mutane ne wannan duk karerai ne da bidowi da mutane suka kawo cikin addini cin naman wannan abin da aka yanka fa karama wallahi idan kuna makota da irin wannan suka yanka suka ce ga wallahi mafi kyau kar mutum ya ci wallahi mafi kyau dai mutum ya kaurace masa shi da abin da yafi dacewa dan ka nuna wa mutane kai musu inkari dan wani lokaci in zaka yi inkarin wata barna sai kai irin wannan fito na fito da ita din gaba sannan ka iya yakarta eh To sai tambaya ta gaba, ‘yar uwa tana cewa, makalla mu ne muka tsinci kuɗi a gidan biki, sai na gaya wa ƙawaye na ya suka ce ake shiru kawai, in ba tambaya ba shi kenan sai mu rabe. Shi kenan can sai suka raba ɗin. Can yamma ta yi za a tashi tafiya ta dole, ƙarshe kanta ne ya ce jama'a da Allah ba wanda ya ga kuɗi na, ita ce to gashi an yi cigiya. ni dai ganawa don Allah kawo aje a mayar mata a tsoron ta muke ji kaza kaza kaza sai suka kibiyar ta ita kuma zuciyar ta riga ya kare to aka rama kalla sai suka rinjaye ta dai aka bar gidan bikin haka to yanzu dai abin yana damunta ita wannan ita kadai wanda ta tsinci kuɗin to wai yanzu zuwa za ta yi ta nemi wannan matar ta ba ta nata na gefenta ko kuma wajibi ne ta ba ta handa wannan mugayen kawayen nata a karni a na gefen ta kawai za ta bayar in har za ta iya samun ta ta je ta kai mata na gefen ta to ta ce mata yaya sauran yana wajen su wance da wance ko kuma a'a kar ta yi wannan dogon bayanin dan sai ya haifar da wata rigima da tashin hankali abinda za ta ce ita dai a cikin kudaden nan da ake jin tana jin cewa sun karkasu ne kashi kashi amma dai ga wanda ya ita ta gansu ko suna hannunta dahir ta bayar ta dai san dabarar da za ta yi ba sai ta hada husuma ba amma su waɗancan da ya kamata ta same su ta ce to wallahi ko ku kawo naku ko in je in fallasa wallahi ni dai zan bayar kuma wallahi idan ba ku kawo naku ba zan je in fallasa to wannan kila sai su ji tsoro su bayar sai a je a biya wannan ya fi dan wannan ha'inci ne dan ga ka'ida ba wai da mutum ya yi tsuntuwa zai cinye ba sai mutum ya yi cigiya sai mutum ya yi cigiya har tsawon shekara guda mutum zai yana cigiya kafin ya halatta ya ci abu. Daga ta wala ka tana mun wani abu. wani mutum ne wani dan sane ne yayi sane ko mutum sane to kuma da wani jami'i ya gan shi irin nan tsorin ga'an nan sai je kama shi sai ya ɓaci kuɗin duka sai ce to wallahi ni an masa sata na masa sata kaji kaji na ga maka yace baba baba zo akwai ina kuɗin ka sai ce babu sai ce to eh, eh, ga wannan sauran yana wajen wancan mutum ga gashi ga can ba shi sauran yana wajen shi shi ke sai maza maza sai inda za ta fallasa suka zai yi kyau ka faɗa musu cewa in har bata ba su bayar ba za ta fallasa su hakan zai yi kyau sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam wai waɗansu suna cewa wai naman kare da naman gafiya da na kuliya da na kura wai duk halal ne a karamukan a'a na kare haramun ne na kare haramun ne na'am sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa shin Allah ya ga, malam ni ne mai gidana ya yi tafiya a kafin ya yi tafiya sai ce in kama mana haya na wata biyar sai na ce ba da kuɗi ko ta kayan ɗaki na an siyar in kama haya in biya mana kuɗin haya zai biya kuɗin haya sai na ki shi kenan sai ya yi tafiya ba sallama kuma shekara biyar kenan a karamakallah shin ya hukuncin aure na shin dan iya zuwa ni aure ne ko kuma idda zan yi ko kuma takaba ko kuma yaya zan yi kotu zaki je na'am idan kika je kotu alkali na da ikon kashe auren ya kuma baki takarda ta cewa kotun unguwa kaza ta wuri kaza karkashin alkalancin wane an kashe wannan aure sai ki zo ki idda idan kika idda sai ki auren ki ko da ya dawo ke ba matarsa ba ce sai tambaya ta gaba tace shin Allah ga ta malam an ce duk wani aikin ibada baya kan mahaukaci to idan mahaukacin ya ba haukar Allah da annabi ba ce ya sha waɗansu ƙwayoyi ne suka haukatar da shi kuma daga baya zai samu lafiya a cikin ibadojin shi game da azumi da kuma sallah wanne ne zai rama ko kuma zai rama ko da mutum shi ya sha wani abin da ya gusar masa da hankali to dai ba zai yi wannan ibadar ba ba za a ce ya rama ta ba sai dai a nan gurin akwai bambanci tsakanin shi da wanda larura ce Allah ya dora mashi shi kan rashin yin ibadar ba zai sa ya samu zunubi ba amma wanda shi kan shi ya sha abin da ya gutsurawa kansa ba ya kaga rashin yin ibadar zai sa ya samu zunubi kenan shi ne bambanci su amma dai ba zai rama ba sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa ya'ya ne guda biyu 'yan mata suna makaranta suka ce Allah ya gata malam ka dan yi wa'azi ko da a wa'azin maza don ta ce wata kila yana zuwa yace ya hana mu sakat akramaka Allah baya bari muna fita baya bari muna zuwa wajen wa'azi kuma mazan mu na aure ma su za su nemi mu yace a sun ce ba za su yi aure yanzu ba suna makaranta alhali kuma ba mu muka faɗa haka ba in mun je makaranta din in an yi magana mu ce ka je wajen baban mu in ya zo ya ce kai sun ce suna makaranta ba za su yi aure yanzu ba kuma ko ziyara ma akana kalla ya hana mu zuwa wajen yan uwan uba ko yan uwan uba yan uwan uwa ko yan uwan uba to shin akana kalla wannan hali da muke ciki a har ɗaya daga cikin yar umu tana mishi mugun addu'a to mu ko mun rasa wanda zamu je mu gaya ba muka ce a'a bai kamata a yi mishi mummunan addu'a ba mu ta roƙon Allah da ya gyara halin shi kuma wannan akar kalla don Allah a taimake mu a dan faɗa a cikin wa'azin maka Insha Allah ta'ala za a faɗa in dai ban manta ba sa. Na'am. ta ya rubuta wato dai yana da kyau mutum ya ɗauki mataki ɗin akan ya'yansa ya lura da zirga-zirgar su saboda yanayi da tarbiyya ta barbare a halin yanzu amma wannan baya nufin kuma shiga haƙƙin su hatta wurin karatu ba za su je ba ko su je zumunci wajen dangin su ko yan uwansu wannan kuskure ne ko shakka babu mummunan uslubi ne ta fuskan tarbiyya sai tambaya ta gaba wata yar uwa ce ta rubuta wata doguwar takarda amma sai na takaita tambayoyin saboda akwai alaman amfani a ciki sai na ɗauko tambayar kawai an cika fuska guda kuma an juya nan ɗin ma an sake an sake ci gaba da rubutu to amma a maganar da tace makalla ita tana bakin ciki ne an je an mata tiyata mijinta da ya kai mata da haihuwa sai aka kai ta asibiti sai aka ce za a yi mata tiyata sai ta ga maza ne suka zo suka kewaye ta sai sai ranta ya ɓaci sai ta nuna ɓacin rai to ba ta sani ba da aka ɗan mata wata allura shi ta sai barci shi gane sai ta tashi ta ga kawai mazan ne suka yi mata ta. to sai bakin ciki ya kama ta sai ta zo ta cewa mijinta dama tana da ilimi ta ce wa mijinta don Allah ka bari in koma makaranta in je in kama hanyar dukta don duk abin da requirement din da ake nema ta ina da shi to abin bakin ciki wai mijin ya hana a kai duk requirement da ake nema wanda za ta yi ilimin dokta tana da shi amma sai miji in hana don Allah a yi wa maza wa'azi irin wannan din don Allah su bari don ta je ta rufe asirin mata na musulmi wato kaga wannan a aikace dai ya kamata da ya fahimci matsalar wanda dai gashi yanzu ita ce matsala ta kama kuma dole ya tafi ya barta a hannun maza din wanda wannan kadai ya isa ya sa a gamsu cewa a sha akwai bukatar mata din su yi karatu na zamani ko musamman wanda ya shafi bangaren kiwon lafiya to matsalar da ake fuskanta a nan wato waɗanda suke karatun sukan so karatu kaɗai ko da tarbiyya za ta rushe a ciki ko da za a samu waɗansu illoli waɗanda kuma ba sa son karatun su kuma sukan yi faɗa da ba sa son karatun to amma dalilan da suka sa ba sa son karatun sai suke tsayawa kan yaya za a bi a warware su shi kuma ba kamata ya mu ce ba mu son karatun